Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkan barkanmu da sake saduwa da kuwa daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na hauwa sharif madalla yau muna uku ga watan disamba shekarar 2024 shirin yau da gobe yana kasar ghana inda wakiliyarmu da ke can Hawawa Abdulkarim za ta kawo mana bayanai da hirarraki daban-daban game da babban zaben kasar da ke tafe a yayin da al'ummar kasar Ghana za su fita rumfunan zaɓe domin zaben sabon shugaban kasa a nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa idan Allah ya kai mu. Don haka ba tare da wata-wata ba zan ja gefe in bar ku da takwarattawa malama hawa'u cikin shirin na yau da gobe. jama'a sauraron mu barkanmu da wannan lokacin ni ce taku hawawu abdulkarim yankwaniya da zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin accra kasar ghana Yau shirin namu zai fara da tattaunawa da wasu matasa waɗanda ke goyon bayan manyan jam'iyyun siyasan ƙasar Ghana. Sai wani taron zaman lafiya da aka hassasa wadda ya samu halartar manyan maluma da fastoci domin zaman lafiya a wannan lokaci da ake dab da zaɓe. Sai mu kawo karshen shirin da taron saukan alkur'ani da iyaye mata suka hassasa domin a samu zaman lafiya a ƙasar nan. Wannan taron kuma ya samu halartar matan mataimakin shugaban ƙasar Ghana kuma ɗan takarar babban jam'iyya mai mulki npp hajiya samira baumia Allah gani Allah gani rabbo gani abadana Yau saura kwana uku kacal 'yan Ghana su shiga rumfar zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu inda kowane unguwanni za ka ga an ɗora hotunan 'yan takara a jikin gini gidaje. Wasu wuraren kuma an ƙawata su da tutocin jam'iyyun siyasa. Kazalika a wasu wuraren an yi zane-zane na musamman wato huskokin 'yan takara ne tun daga kan masu neman shugabancin ƙasar har izuwa 'yan takarar majalisu ne aka yi zane-zanen su a jikin gine-gine. yayin shigar mu cikin unguwar nima inda ake hada hadar kasuwanci da ke cikin mazabar a yawa su east a nan birnin accra haka muka gani Za mu fara jin ra'ayoyi 'yan mata guda biyu da na gan su sanye da kowa ya sanya kalar tutar jam'iyyar da yake so. Salamu alaikum ya sunan? na Aishatu. Aishatu mai kike ya wannan kasuwan nima? Eh ina sai da kayan yaji. Bai sauran kwana uku ai zabe wa zaki zaba? Ah wallahi dan zabe ba umiya. Ba umiya? Ba umiya dan zaba. Me yasa zaki zaba? Eh dan zaba ba mu dan aikin da ba umiya yayi ya sa soyayyen shi ya kama ni shi zan ba. Ina ganin akwai nasara? Insha Allah. ko da ikon Allah insha Allah na gode Allah muke faɗi mawa sai sa komai Allah ne mun san da sha ma Allah ba miya sai ya ɗauki wanga zaɓi salamu alaikum Hajji. wa alaikum assalam ya ku yaji cikin wannan babban kasuwan niman nan me kike yi ina sada kayan sobo kayan sobo eh da spices kayan da kayan mata. Kin zango aka haife? Eh, nan ga na kafe, nan ga ci aka sa cibi na cikin nima. sauran kwana ku a ta yi zaɓe za ki fita ki zaɓe? Dan yi zaɓe sosai. Wa za ki zaɓa? Lema. da jangramani muhamma da eh, eh, mp shi honorable mark me yasa da ki zaɓe? da yayi muna yayi muna gaske da john mama yayi muna kuma zai kara yi muna da ikon allah kuma zai kara yi muna kina gani akwai nasara akwai nasara da sosai da izinin allah akwai nasara akwai na ba da karfin mu mu ba mu sata musa saba ci suna sata shekaran ga Allah bai ba su sata Allah ya zabi mai gaskiya ba mu da iko Allah za mu kwada za mu ci su ne kamar na Amerika. Ta jama'a ma sauraro kamar yadda ka sani muna cikin babban kasuwar nan na nima idan ka shiga wannan eh, mazaɓar za ka tabbatar kamar lalle kan ka shigo yankin ka jama'a su shirya sab ana rali ana siyasa ana gudanar da kuma kasuwanci a lokacin daya. za mu tattauna da wasu muji ji bangaren jam'iyya mai mulki sun hasasa wasa wadda za su yi domin yaki neman zaɓe bangaren jam'iyyar ndc ta hamayya su ma sun hasasa wasa a wuri ɗaya za su dukkanin su makwabtan juna ne za su yi wannan wasan daga cikin yakin neman zaɓe na 'ya'yan takararsu wato 'yan takararsu za mu samu ɗaya daga cikin bangaren jam'iyyar npp da ɗaya daga cikin jam'iyyar ndc mu tattauna da su mu ji irin manufofinsu da yadda za su haɗa kai su tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan lokacin da ake dab da zaɓe. Salamu alaikum da wa nake magana. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah na baba alhaji. Ni dan NDC ne. Ya ku kafa? A suna na Abdullahi Ali dan MPP. Ina so san wanda MP mai wakiltar mazaɓar ku daga majalisa wanda ya tsaya takara. A Honorable Macnaza shine MP mu na Ayawaso East sannan kuma Honorable Zakraman shine parliamentary candidate na MPP Ayawaso East constituency. To zan so in san wani abu ya ja ka matsayin ka na jam'iyya mai mulki NPP kake ganin wannan jam'iyya ta dace ta koma kan mulki. Farko dai dacewan NPP ya koma kan mulki wato mu break 8 na is very clear wannan alhairin da gwamnati ya kawo na NPP ATS mu ya dace a ce mun continue for another four years. Na farko yau alherin fatin nan na NPP ko ce mulkin president Nana Dodan Kwakufado da Dr. Mahamudu Alhaji Mahamudu Bawumiya kaman saukowan adari ne in ya sauko kofan kowa yana jikewa ba wai kofan wani ya jike kofan wani bai jike ba free education shine bambancin shi da sauran jami'a kai ra'ayi da haka a matsayin ka na mai wakiltar jami'ar NDC a ba ra'ayi da haka ba menene hujjan ka kan rashin ra'ayi ina da hujjoji daban-daban in fact sai wa mu nan nan ga muna kira shi Nima Highway Nima Highways yana cikin one of the first highways in Ghana inda da manyan shugabannin kasa na Ghana da yan waje duka in sun zo nima highway ake bin da su yau in ka duba nima highway da kike saye sa ce kasan da garin da shugaban kasa yake kenan gidan shi na bayan gano vice president yana bayan gano kanda sha ce wai abin da sun ka bar muna kenan shekara takwas ai sai mu ce a muna neman sakiya bayan haka nan in ka duba lamarin tattalin arzikin kasa da muka kira shi economy kasan sa'annan mu mu bar sarauta 2016 dola yana 4 cities sa'anin dola gajen africos akwai sa'anin dola da ya zama na duniya duka amma sun maganti nasu gajen togo sun maganti nasu ban yayana na ndc ya kawo wasu maganganu na farko ya kawo magana kamar batun dola aside from batun dola ya kawo batun city mu yi mu gaskiya wai kamin su bar mulki 2016 sun bar dola kan 4 cd kamin ku fuwa kuma ya bar mulki ya bar dola kan 1 cd 1 cd 1 dola e bari in dai you are trying to tell me kama yau npp they manage economy na very well ba based on that ya kamata vote my ndc ndc suna kan power suka iya from 1 cd suka kai shi 4 cd so with that in na yau hakan ga the whole world muna cikin global economic recession ba garin da ke dola kudin gari ne fi dola i'm always challenging ina challenge inda akwai garin african ga kudin shi ya fi dola aka muna ce garin ga kudin shi ya fi dola then from there we can argue on that election kuma lokacin election da kunu 2 cd yau da kunu 5 cd an wuce yanzu ana duba ni da ki me government wani policy government kawo mu duka mu ci amfani kamar free education yau izan john ma mama aka ce wai shi ne president Ghana Allah kiyaye 4 years Mahama bai bari dolan nan da yau aka ce yana 16 city Mahama bai bari komo 4 city wannan muruka mun san bai yi she dai dolan nan eje 20 John Mahama as a head of economic management team in 2009 to 2012 she ne head of economic management team duba rekodin shi in 20, uh, 2008 2009 2010 akwai world economic crunch a lokacin da obama ya zo zama in america ya kamaci ya bail out company in america yadda za su yi to survive the world economic crunch at that time je ka duba rekodin john dramani mahama I'm samu 33 months of single digit inflation back to back the high the level of unemployment 8% and eh, his excellency John Dramani policy A mai wakiltar jam'iyyar NDC jam'iyyar John Dramani Mahama ba ni policy daya da kake ganin wannan ne in ma John Mahama ya yi nasara kan dalilin wannan. Ina samani na farko John Dramani Mahama zai kawo abin da muka kira shi 24 hour economy. Matsalan matasa yau shine haiki ba haiki. zai zo ka 24 hour economy da 888 times uku mun ran shift haiki so uku wannan ya bari dan wana adalle samu haiki ya bari dan wanka <laughs> sai ya fita cikin wannan unemployment bracket John Dramani Mahama na kawo wannan bayan haka nan His Excellency John Dramani Mahama wai a sani ina samani in zai zo zai zo ya review free education ya make shi even much better. review free education means yana da Eh, wasu eh, day school su ne ya inganta free education eh, exactly ya make sure kamar yau muna zamanin ga bashin da ke kan free education bashin da ke kan free education in fact 80% of the component in is born by the parents oh, okay. do you know that 80% of the component in free education is born is totally a gaskiya in the ka of free education 30% or 80% of the component na Now na farko what are the components? That's the first question. Ina zuwa, ina Take note, take note, take note. African Education Watch. Take note. Ina zuwa. report on free education. 80% of the components of free education is borne by the parents. Thank you. That is the fact Thank of the you. matter. Yanzu African African Watch. Education Watch. African Education Watch. Yes. Are they Ghanaians? Yes. You don't need a King yes. Gaduka. Need a King. Yes, Ghanaians. Need a Need a King Gaduka. Musan is a practical thing. K kana base your fact on theory. Practically, kanada dia, na da dia, ko na da kanwa. Andoketa school, keda kaje school. The only thing that the parent has to provide is the prospectus in the school that's buyer prospectus na as prospectus in the that's buyer abin da kaje je has nothing has nothing to do with the government. How much? Has how much nothing to cost? do with the government. How much the school fees will be paid by the government. The school uniform will be paid by the government. The feeding feeding will be provided by the government. So Yanzu, how come Yaka Kasamu now 80%? Aside from that, now Yaiwan Magana, where former President John Dramani Mama as the head of the economic, it's not true. Former finance minister Anda. When ya yi aiki under late president atamus ya clarify ya eh, bar muka san kama under ndc as finance minister john mama was never the head of economic wow. sannan ya kawo wey john mama inflation wey single digit is under ndc john dramani mama muka samu ata agriculture mu was doing a negative it's a fact it's a fact yanzu mun musu mun musu mun musu unemployment rate of 8% yanzu under John Dramani Mama under John Dramani Mama muka samu unemployment graduate association okay under John Dramani Mama okay where, are you getting this where are you getting this amma sai ka na jam'iyyar NDC ka kuma jam'iyyar MPP ku dukan kuma matasa ne kuma a cikin wannan zango zango wani mataki zaka bi ka wayar da matasa don a yi zaman lafiya wannan zaɓen. Oh, ina sama ne a yawa su isi don ka duba yadda muke zama muna zama zaman lafiya muna son juna mun san juna mu iyayen juna ne mu kanin juna ne isa a kan haka nan mu ista yawa su da muna nan tsoron da muke yi ina sama ne ka duba yau za mu yi rally su ma in the next 50-30 minutes su ma za su yi rally. Lokaci da ya burka ke rally. Lokaci da ya burka za mu yi rally. Amma tsoron da wasu mu muke ji shine yan ayawa su nufu da za su zo su kare kansu. domin su yan arewa suna suna da rekod kamar sun jama juna bindiga ba mu da wannan rekod nan gaya wasu is. Su ne wanda labarin suke yawo cewa wani lokaci. Ezali, esa eh, waɗannan za su su kare kansu na. Can ne. NDC da NPP abu guda ne. Na'am, kai kuma fa. Ayawa so is constituency. Eh. as member MP ina gan kama muna muna muna muna zaman lafiya wannan ya magana gara fani na ne saboda ko an haife ku tagwaye kun sa riga kwala daya amma ba size daya bane akwai wani slim akwai ina da jiki shi sa ba lalle dole ne kowa ya bi MPP ba aka ba lalle dole ne kowa ya bi NDC ba in mu duka muka yi muka fahimci wannan mun samu hadin kai zango ya kamata mu kawo development muke neman zango ba fada ba saboda siyasa gwada da shiga tsumma sai guda za ta raba su shiri na yau da gobe. La ila ba labu duniya doron zaba. To mu na gaba kuma wato Sheikh Abubakar Ali na fari shugaba na Light Foundation ya sayar da taro da ya gayyato manyan fastoci da limamai domin su yi gargaɗi kan zaman lafiya. Sannan ya yi wani karamin kundi wanda a ciki akwai ayoyin Alkur'ani. Haka ya zakulo wasu caftoci na Bible domin wayar da kan dukkanin al'umma. Bara mu ji dalilin yin hakan daga gare shi. la ilaba illallah duniya doron zabo assalamu alaikum shek alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mu da yau barka ke dajiya kai ne farkon da ka kafa taron da ka haɗa fastoci 'yan kirista da sarakan 'yan kirista da musulmai malumma da imamai ko ba ka ba haka na ne insha Allah babu shakka wannan ba mamaki ba ne domin abinda eh, tafiyan mu ya kunce kenan eh, tafiyan mu a cikin shekara ashirin ba daya muna muna yada zaman lafiya saboda addinin mu an gina cikin zaman lafiya shi yasa yaya za mu bari wasu mutane su gane kamar mu kan da ake fari game da musulunci da musulmai na ba gaskiya bane ya fi irin taro haka she mu nuna mu hada kristoti da masu fadi aji kagan eh, eh, eh, manyan anguwa sarakuna sun zo da limamai saboda suna da mutane kuma sun yi magana ana ji shi sa light foundation in kundun da muka wallafa limamin ga su doki shi ko ina shi sa mun yi shi ba a free of charge a cikin aljifin mun yi kofi dari abin da kake nufi wato kun yi wani da kuka rubuta abin da ya danganci zaman lafiya za ku raba limamai da fasocin gane duka baki da inda dai abin zai zai kai wato duk kowane lokaci idan suka siya kan mimbarinsu su su wasar da zaman lafiya ko ba haka na ne abinda muka wallafa an ka karanta shi mun yi shi kaman ka duba ma kaman jarida ko abin ga amma akwai masaj ciki mun kirista ya doce shi ya yi amfani in musulmi ya doce shi ya yi amfani ko an an gayyace ka kai christian ne taron musulmai ka san cikin addinin musulunci abin da aka fadi kan zaman lafiya in ka karanta wannan kundu ka samu karin bayani da karin aske abinda ya sa muka yi sannan kuma gana aka ce musulmi and eh, musulmai da yan krista mu duka muna cujanyan juna muna zaman guda ka ga gida guda ga musulmi ga kaza anguwa guda ga jiran musulmi ga jiran wa christian mu duka muna tare shi yasa zaman lafiya ya zama dole mu duka mu karfafa zaman lafiya kana da fargaba da zaɓin da za a yi lalle akwai fargaba to amma insha Allah da roƙon Allah da muka kiyaye manya-manyan da politicians gan da suke yi ya san kaman inda akwai tashin hankali ko sarautar da ka ce na baka jin dadin shi shi yasa akwai dai fargaba in ba fargaba ka duba abin da yake faruwa a kasan baku shekaru da shekuwa ba mu iya mun kashe wuta baku kawai kenan to in wutan ya kama allah kiyaye wasu garu kafa. yaya za mu yi shi yasa na bakun ga ban zama nan gance kamar mutane buku kawai ba mu ma yana affecting mu me yasa saboda a duba irin arzikin da ake bata saboda a kashe da, da security da curfew da abubuwa da yan tsaro da suke wurin na kudin kudi na kudin tattalin arziki na ana ana ana abin da kwanci hankali mm. inda a kwanci hankali da an doce shi a jina jina likitoci a jina hospital a jina skuru a yi abubuwa da yawa gargadi ga matasa matasa ina gani mu wannan gargare nema ina ciki mu ji tsoron Allah mu san cewa kamar in ka je ka ka jima wani ciwo ko wani ya lure ka ka je ka yi jima baban wani ko uwan wani ciwo to ka san kama akwai mutuwa ba za ka zauna da rayuwanka hal abada ba ubangiji Allah yana ganin ka dare da rana shi yasa ka san kama ka duba abin addini ya faɗi. wai in ka yi tattali ka kiyaye rai guda kamar kafance rai mutane duniya da baki daya amma in ka zama kai sanadiya har rai ya fita kaman ka kashe mutane duniya duka baki daya. La'ila ba labu duniya doron zabo duniya. Har ila yau a wannan taron muka ci karo da fitaccen masanin harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa inda yanzu haka za mu tattauna da shi. Ina yau da gobe. Murya Amerika. Wannan taron da aka zo Eh, kana ganin zai taimaka ma rayuwar matasa irin taro haka na zaman lafiya da aka hada manyan fastoci da malumma eh, na farko it goes a long way ya taimaka rayuwar matasa don idan ni arne ne yanzu nan na zo naga ah, ko pastor na ma ya je kungiyar musulmai ta kan dan fahimci kamar alaka da musulmi ba laifi ba ne ba matsala ba ne. isa idan na dina unguwa ma ko akwai musulmi da da su ma dan waya na matasa da bamu da fira bamu da alaka a ofu kamar oh normal ba komai da pastor na ya ya in kusanta in kusanta da su mu samu fahimta da fira sannan haka nan kuma sakon da suka suka ji nan da suka koma kan whatever platform da suke da shi sun isar sannan shi takadan ma da muka launch in nan on guided on wanga peaceful guiding nan bai ka duba akwai both perspective akwai ayoyin Quran da hadisai cikin sannan akwai chapters in Bible nasu da aka da suka kai wanga kuma kan platform su suka raba kuma to go a long way to deepen da dama mu ba mu da masala tsakanin junan mu amma kin ga kwanci hankali babu ne da ake daukar shi kan wallasa ba you always have to ai kokarta ana tunasar da juna da kuwa kai rashin fahimta ya zo tsakanin mu amma idan muka fahimci muna tuna oh, bai kai mu fada ba we always look for ways of settling our, a difference peacefully don sannan bi musulmai ba mu da zuwa kan kasan nan sa idan aka mai da wai don wani ya zama musulmi wani bai zama musulmi ba wai kan addini kawai da mu kafa zabe dai kai wani matsayi kan an fara kafa kuriya akan addini da mu manta da actual issues of election election is about bread and butter abinda da mu ci sutura da rufasiri kawai da ganci addini ba don idan da mu biya tax ba tambaya na ana sallah ba tambayan wani kamar yana zuwa cuci ko tambaya wani yana zuba maturu giya ko wani abu ana karban tax ne flat kuma an karbi ne da kan kan wai dai maka wani abu da da ka samu amfani yasa inda da mu fi mu kula da hankalin mu shine abin da aka karbi tax na rayi an aikata ko ba aikata ba eh rayi kaman ko ga kaman cikin ayyukan su bai da yadda kaman da su bin da ya dace to in the next instant aka samu matsala ba da je wajen police ma kai kara ba in kowa da ki murni ya sa cikin hannun shi tashi hankali ya fara zuwa kenan wannan ranar kafa zabin kuma da kanshi mu focus kan internet abin da ake cima misinformation and disinformation da labaran ƙarya kawai kowa ya tashi je zuba nashi kamin mu dauki mataki mu yi kokari mu bincike mu gan kaman abin aka ne ko ba aka ba ne in kuma ma aka ne kaman abin wani ya yi abin da bai dace ba akwai umarnin kasa yan da ya fiya adres irin wadannan ba mu yi kokari mu bi kan wayannan. wannan zaben da za a yi wani abu ne kake ganin wannan abin zai iya ya zama idan ma fitina ta shine sila. ya fito ga yan ec da koti suke ababen su yanzu nan yanda ec hukumar zaɓe take son ta aiwatar da lamarin ta yanzu idan ta kafa shakka cikin zuciyan wayansu ko isi e na da gaskiya ko abin da ma ya dace dai musu karfi su amince kamar lalle it is the writing takobin su karara a bayyane kowa na gani iso yan gari da kansu gan wanda ya dace da wanda even when the writing is been done ya yi difficult a yadda kamar gaskiya gaskiya kaga siyasan kasashen waje to wannan zaben da za a yi 2024 nan 7 wannan akwai wani abin da kake ganin ya sha bamban da wasu abubuwan da siyasan da aka gudanar a baya eh na farko kin ga kaman for the first time muna da ah, former president recontesting na farko kenan and i think kuma idan muka duba for the first time perhaps in a long time or if not for the first time ever eh, the two leading candidates su bin duka sun fito a cikin arewacin Ghana na'am and so this two trend abu ne da ya zama kansu yan arewa ne eh za it has been namu ya mu ce yan zango ne aha yasa ya bari eh, tsakanin mu cikin zango ma da kanshi ma da division is rabuwan ko ya da karfi this time around yes i think that's one of the keynote da na gani akwai gargadi da za ka yi sai mu kawo karshen tattun ah, na one is very simple kan wani matasan zango ya bar wani ya rude shi don siyasa ya je ya fada is about bread and butter a bi amfanin duniya ne ba wani addini ba wani bauta ba abin addini ba ne shi sa ka duba inda ke ka gaya maka tsakanin su don sun bin duka mutanen mu ma ne yan zango ka duba inda ka ga da ka ci amfanin da ka kamar ya dace maka ko ka yi da abin da mai shece da zo yi idan aka ba shi mulki kawai ka je ka kafa ka zo gida ka kwanta amma babu ne zama na kawanda mu zo muna buga juna muna jima juna ciwo ba dan gabatar da kan ni ne alhassan sulaiman bello dan rakiya dan rakiya masanin me masanin siyasa political analyst zabo duniya da yanzu mu shiga shirinmu na gaba. Kun jama'a mu yanzu mun shigo inda wato matan mataimakin shugaban kasa kuma uwar gidan takarar babban jam'iyya mai mulki Hajiya Samira Borno inda za ta gudanar da taro tsakaninta da ɗan iyaye mata matasa. Wannan taron na iyaye mata ne da matasa a inda ta ce za ta taru su tattauna damuwarsu sannan ai karatun Kur'ani yadda za a yi kasar da zauna lafiya. Za mu ji bakin iyaye mata mu ji nasu ra'ayin dangane da wannan taro. Wannan taron na mun yi shi ne saboda election da za a yi mu ba mu yarda da komi ba in ba Allah da Qur'ani ba isa muka zo muka kawo kukanmu muka sa annon Allah muna son Allah ya muna fada kuma ya sa NPC da PC su mu da su sai duka Allah ya sa su kwashi kujerar nan duka hannun NDC kowa ya saya da mu Allah ya sa mu kwashi sannan baban mu kuma muna so a yi rasuwa da Kur'ani cikin Ghana muna so Kur'ani ya zama constitution Ghana Kur'ani ya magana jagora mafarin shi mu mu ajiya sabida ta sa mu kira malum mu mun yarda da Allah kuma mun yarda da su su suka zo suka karanta mu da Qur'ani sai daga wannan kuma yanzu shi muryar ita da kanta hajjia da lawiyar. Shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe. Yana neman a buɗe mishi kofa. bayan shi zuriyar annabi bayan shi 'yan zango bayan shi musulmai ke saye in ya iya ya bude kofin wata rana zuwa gaba shigan yaranku jikokinku ba zai wuya ba shafin kofan nan jama'a hannunku yake yana buga kofa shafin hannunku yake in kun bude mishi wata rana kuma kun samu in ya dace wata rana naku ya zo yadda Allah ya ce in ka she shi ma ya yi manaka sa ku duba kamar votin ga za mu yi kanmu ne yadda muke faɗi an nan garin ga su suka fi yawa su suka zaɓi dr baumia ya yi shugabanci su suka zaɓe shi yau suna kallon mu sun sa muna ido suna kallo mai musulmai za su yi kuma ba ce abin banza ba alhairi da zai zo gare mu jama'a yau mun ya ce gwamnatin da ya taba taimakan zango shine npp ba gwamnati da ya taba zuwa ya tuna da 'yan zango yaran mu sun karatu yau takaicin ka je rokan school fees wurin wani ya wuce yau nursing training allowance yaran mu suka je ana biyan su teacher training suka je ana biyan su yau yaran mu suka je university gana card kada suke ni sun samu students loan su je university da shi yaran mu kuma su zama wani abu wata rana abin da ake nema kenan yau inda muke sayin ga muna nema muna bi shekara da shekaru albarkacin npp government muka samu wuri haka muna zaune abin fari abin sha'awa yau mu duba projects da aka samu shaida in ka shiga wani zango a ce ba inda za a baka kai project amma an yi projects da dama yaran mu an ba su scholarship sun je su koya yaran mu sun samu aiki suna yi amma kaɗan kenan insha Allah izan sarautan ya zo mun samu fiye da haka saboda wanga dai zamanin namu ne kuma wai namu ya fi nasu zamanin namu ne gida ya koshi sannan waje ya samu gida ya koshi sannan waje ya samu isa ku yi hakuri saboda Allah ni na ce wanda ke NDC ma na san ana yin siyasan son rai kana son abu ka kama saya amma ranar december 7 saturday mai zuwan garin asabar in ka je ka vote ma dr mahmudu bawumia saboda ka farkar da ndc kamar su masu kawo mana musulmi idan ka cire votin musulmai da 'yan zango cikin votin ndc ba su taba cin sarauta ganin ga musulmai da 'yan zango suka malama ndc bayan amma sun taba ma musulmi alfarma irin haka sun taba cire ma mataimakin shugaban kasa musulmi ba su taba yi ba kamu yadda zama da mu hauya a yi aiki da mu a jingine mu gefe a ce mu dai in za je gaba ba zuwa da mu kamu yadda mu yi hankuri saboda allah murya amerika kenan mai gidan mai daba gurmi To Madalla an gaida Malama Hawwa Abdulkarim da fatan za a gudanar da zaben kasar Ghana lami lafiya cikin aminci. Da haka kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau. A madadin wa Abdulkarim din da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai nan Nanduru da ta haɗa mana shirin. Hawa ke muku fatan alheri daga nan Washington DC.